eh to ai mu yi kokari wa mutane bayani akwai wani kwamiti da muka sa wato kwamitin interim kwamiti ba sai za fassara shi ba muka ce ita gwamnati wadda eh wacin gadi eh gwamnati da ta tafi ta sa duka ministoci su rubuta takardar akan ministers nasu wato na handing over na ma'aikatansu su zo mu wannan kwamiti da muka yi wanda muka ɗauko mutum uku uku daga kowane jiha wato jihohin nan guda shida da aka kirkiro a saurare su chairman ɗinsu shine malam ahmed yurda sakatare ɗin shine malam adamu adamu a kawo wannan takardu daga kowane ministry a basu idan an gama su kuma su duba su ga daga ina sabuwar gwamnati za ta fara to amma da muka yi haka sai gwamnati mai fusa suka ce an yi wata gwamnati wannan ba gwamnati ba ce ba gwamnati eh, kwamiti ne aka yi don su san abin da za mu iske a ƙasa to sai yau yau dinnan sha biyu ga watan shida dubu biyu da goma sha biyar sai a yau aka kawo wannan rahoton saboda haka wannan rahoto yana da ƙarfi da gaske yana da nauyi nauyi shi ne wato ministry gudano ne da kama wajen 42 ne yanzu suna najeriya ta kare ba ta da kuɗi mai bai sayuwa kuma babu tsada za mu iya rike ministoci eh, za a iya ministare 42 ko ko mu ma rike su akan 36 kawai yawan jihohin Najeriya to ka yanke shawara sa ko nawa zaka yi ban yanke shahara ba sai na ga wannan rahoton wannan rahoton shi zai gwada mana halin da muke ciki akan tsaro da arzikin ƙasa da kuma eh, kuɗin da gwamnati take da shi a bankin tsakiya da kuma a sauran bankuna da bashin da ake bin mu saboda haka sai mun san abin da gwamnati take da shi mun san iyan karfin tsaron da muke da shi sannan a zo a yi ministoci a kafa gwamnati sosai. Mataimakin ka ya ce kun zo kun tar da bashi ka wannan biliyan ɗari shida. Wannan haka magana take kuma nawa kuka samu a cikin Baitul Mali. To ai kaga amfanin wannan kwamiti kenan. Mm. To aiki ne muka ba wannan kwamiti kenan. Yanzu kana nan zanne ina su suka kawo wannan rahoton. Saboda haka ban karanta shi ba tukuna. Mm. Saboda haka shi mataimaki na inda ya samu nashi bayani to wannan kuma ta rage amma ni ga waɗanda na ba aiki sun wo aikin nan sun kawo mani ban yi nazarin aikin nan ba tuku sai na yi nazarin aikin nan tuku sannan za a yi ministoci za a yi ɗan canjin da za a iya a yi saboda za mu iya nuna ma al'umma gafa abin da muka iske ga kuma yadda muka yi kokarin zamu yi wannan tafiya ranka da eh, kana magana kuɗin ne yanzu haka duk kusan gwamnati da ke Najeriya zuwatar da ba komai a cikin baitul mali an bar ba su suka kuma ban san halin da ka samu wannan gwamnatin da ka zo ba ya mutane suna son ran ka zo kai ayyuka iri-iri gashi ka zo an tarar da harkar rashin kuɗin ya za yi to yadda za a yi na farko dai kamar da na ga maka dazu wannan rahoto da muka samu muwa al'umma za mu idan mun yi nazarin shi za mu al'umma bayani gafa halin da ƙasar nan aka bata ciki saboda haka ga abin da za mu fara yadda za mu yi wannan tafiya e kamar da kafa na kamar jihohi akwai jihohi kamar ashirin da biyu waɗanda ba su biya ba su biyan albashin al'umma lalacewar najeriya kenan har ta kai ga ma'aikata ba a iya biyan su albashi sai a kenan ka daɗe to ai na ga maka da za a yi wannan rahoto da aka kawo shi zai gwada mana kuɗin da aka bari kuma da bashin da yake kan najeriya da yarjejeniyar yadda aka yi da waɗanda suke bin bashi mu ga za mu iya cika alkawarin da muka yi muna da kuɗin za mu yi biya bashin ko ko sai mun sace koma da hannu da kokon bara a ruha mana asiri ko a rage mana bashin ko kuma a bari sai bayan wata shida shekara biyu kafin mu fara biya tafiyar da kai a jamus ta ka haɗu da shugabannin ƙasashen duniya an ba da labarin cewa kamar wasu daga cikin shugabannin sun nuna alaman niyyar su taimakawa najeriya sai dai ba mu san ko ta wani hanyoyi ba eh yawancin su sun yi yadda za su taimaka mana kuma sun nuna ah, su da yake da gaske suke yi to amma dole nasa aiki a duba babban wahalar shine rashin tsaro na arewa maso gabas batun boko haram to boko haram kuma sun ce su suna da sun yadda da isis hmm. wannan babbar kungiya ta 'yan tawaye wadda ake fada da ita a iraq da syria da sauransu hmm. ita boko haram ta ce tana cikin su to me ya kai najeriya cikin faɗan syria da iraq su za zo suke suna musu aiki aiki me suke musu to saboda haka su waɗannan ƙasashe waje suna so su taimaka mana mun yi taro da shugabannin sojoji na kuma je na ga makwabtanmu a niger da chad kuma mun zo ƙungiyar eh, tafkin chadi ta mu hudu yanzu mu biyar da najeriya da niger da chad da kamaru da benin mun zo mun yi wannan taron ajiya Raka da a zaman nan eh, kana ce akan dole Najeriya za ta yi jagorancin wannan runduna ta sojojin Afirka din. Wannan ba zai kawo ni cikas a aiki tare da sauran kasashen ba. To a cikas me zai ka faɗin ba a Najeriya ake shi ba. Hatta kai ga su Nijar da Chad da Kamaru suna ta mu faɗan. To kuma a kai wani wuri nan ne filin dagar. Saboda haka shi ya sa muka ce a yi shi a nan.